Kataken uwa matasa lokacin shirin labarin matasa ne ya kai shirin da ke zonka kowane ƙarshen mako daga studio Kalangu tare da ni Fanta Shamsu da gora Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau Fanta ya wajen ki. Alhamdulillah Rabi. Tuba Fanta yau kika zauna da shi? To Rabi yau za mu zagayo garin Gaya inda za mu kawo zancen wani rangadin wayar da kawunan matasa akan samun ingantaccen sufuri a yankin yawo A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu gabatar muku da Abdullahi Alhassan wanda ya yi zaman yawon tirani amma ya daina yake sayar da shayi yanzu haka a kasuwar garin Doso. Da karshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Rabi a garin Ciro da ke jihar agadis a cikin satin da ya gabata matasa biyu masu ƙasa da shekaru 35 ne suka samu horo a fannin kulawa da ƙananan masana'antu. Wannan horon dai tsarin JIZ e Buron Amplua ya ɗauki nauyin shi ga ƙarin bayani tare da Idrisa Alhaji Tambari wakilin cibiyar gudanar da horon a cikin wannan tsokacin da yi wa abokin aikinmu Ahmed Fellan. Mu shirari fasarar. Wannan horo ya shafi matasa 92 na Ciro 'yan ƙasa da shekaru 35 horon yara ta ne kan ƙananan masana'antu da ke samar da kuɗin shiga. Dalilin kenan muke nan domin horar da matasa kan kulawa da masana'antu domin duka matsalolin da muke gani cikin ƙananan masana'antu na AJR ya za a kula da su. Kulawar ce muka rasa. Bayan wannan horo mutane za su samu kwarewa domin ɗaukar ɗaukar nauyin masana'antunsu duk waɗannan matasa za su samun tallafin kayayyaki bisa la'akari da sana'arsu kuma wannan tallafi ba cibiyar bace ta bada shi jiz e da pro emploi za ta bada shi mu kuma aikin mu shine na isar da sunayen matasan da suka samu horo kenan jiz e da za ta taimaka musu rabi a ƙarshen makon da ya gabata cibiyar kasa ta cdao wacce ke ƙarƙashin ma'aikatar ministan hulɗa da ƙasashen ƙetare ta gabatar da wani rangadin wayar da kai a kan sauƙin sufurin jama'a da dukiyoyinsu a yankin Sidiyawu. An yi hakan kenan fanta don a nuna wa mahalarta wannan rangadin ma'aunan da wannan saukin sufurin yake dauke da su bari mu shirari karin bayani cikin fasarar wannan rahoton da fadar alu ya shirya muna manufar ita ce bayyana wa mahalarta takardun da suka waje ba don yin tafiya a cikin yankin sidiyawo da kuma yadda ake samun waɗannan takardun balaguro bisa ka'ida waye kan da ya gamsar da matasa da kyau a bangaren matasa abu ne mai mahimmanci a gare mu saboda mafi akasari matafiya matasa ne an ce mana sai mun tanadi katin zama kama ɗan ƙasa da fasfor da katin sediyawo da katin shaushawa. Bisa la'akari da shawarar matasa ga wannan ayari mai ba da horo Sule Umaru ya bayyana jin daɗinsa kuma yana jin matasa sun rike sakon da aka mika musu da kyau. Mun gamsu saboda mun yi la'akari cinkoson al'umma bisa wannan maudu'i kuma mahalarta taron sun mayar da hankali tare da matasa. Mun yi matuƙar jin daɗi ba mu da wani fargaba. Euh, a game da hangen shekarar 2050 da yawo takensa shine yawo ta al'ummomi zaman lafiya da hasashe domin kowa manufarsa ita ce karfafa hulɗa tsakanin ƙasashe rabi kungiyar shawarar matasa ta garin difa ta tsara wata muhawara a ranakun 12 da sha uku ga watan Oktoba. Wannan muhawarar ta samu halartar ministan matasa da na wasannin motsa jiki ga tsokacin da Koroji Dala, shugaban kungiyar shawarar matasan, ya yi wa abokin aikinmu Gidi Abdulrahman mushirar fasara. Tun shekara dubu biyu da sha biyar da wannan masifa ya faru mun matasa jihar Difa suna fuskanta matsaloli da yawa amma mun ka ce mu a gaman mu bayayya mu zamna kara zube haka ya kamata mu yi taro na matasa duka komin komin goma sha biyu ya kamata mu zamna tare da masu hannu da shuni tare da gwamnati mu gan wani hanyoyi ya kamata mu bi don mu fuskanci matsalolin nan wannan kundin in an yi ta proje-proje da ONG wanda suke so su taimaka ma matasa ya kamata su bi wannan hanya tare da jagorocin minister na jenes da gouverneur kin region difa muka ce ya kamata a yi wannan plan d'action kin don mu bunkasa jihar mu. a cikin takaitaccen rahoton mu na maraice wannan ladin za mu gabatar muku da abdullahi alasan matashi ne da ya yi zaman yawon cin rani ya daina yanzu haka yana da sana'ar sayar da shayi a cikin kasuwar garin doso A cikin wannan sana'ar ta Rabi yake samun abun korewa bakin shi kuda. Aboki aikin Habibu Garba ya hira da shi bar mu saurari fasarar rahoton nashi. Mai shekaru 33 Abdullahi Alasan yana aure da mata biyu kuma uba ne ga 'ya'ya uku. A yau yana biyan bukatun iyalinsa ta hanyar sai da shayi na ganye a babbar kasuwar Doso. Bana shekararsa ta hudu kenan da yake gudanar da wannan sana'a. Matashi Abdullahi ya zagaya cikin kasashe makwabta domin neman kyakkyawar rayuwa kamar yadda ya bayyana. To abin da yasa na shiga cikin cikin wannan sana'ar shine kasan zama ba na yara bane saboda muna zuwa waɗansu kasashe muna ganin irin walakancin da ake muna kenan duka abin da mutum ya yi wata ƙasa idan ka dawo gida ka gwada idan yana tafiya kana gani idan kuma baya tafiya kana gani na masu kadi da ga te na gadi da su te na gadi A cikin wannan sana'a ta sai da shayin ganye ne matashi Abdullahi ke tafiyar da rayuwarsa saboda haka yake kira ga matasan Nijar su bar yin ƙasa a gwiwa. Da na zo na fara ya mai na ga wajen bai karɓe ni ba sai na zo nan doso nan kan masha Allah Allah ya sa albarka na samu komai a nan saboda gurin da ka samu abin da za ka yi aure har da iyali to lalle sai dai ka yi hamdala na samu komai duka abin da mutum yake yi idan dai kana da ƙoshin lafiya iya to ka dage ka nema. Daga cikin abokan cinikayyar Abdullahi matashin maɗinki Tela Yakuba Karimun a yau ya kasance bai iya rabuwa da shayin da Abdullahi ke dafawa. a Kishirwar shayi bai hana na aiki. Ni tela ne ba ni da lokacin da zan yi fada. A lokaci ina dorawa da kaina. Amma idan ina aiki ban samun damar na dora shayin ban da yaro da yake ɗora min. Don haka ne nake tafiya wajen Abdallah yana biya min muradina. Ai gono ka abdalla do kai sarviso hinsi. Mafarkin matashi mai sana'ar shayi ita ce ya bunƙasa sana'ar tasa tare da samun wakilci a duk faɗin garin Doso. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Asma na a fagen kwallon kafa a yayin da ranar hudu ta gasar zakaru ta zo karshe tuni aka san tawagogi biyar daga cikin sha shida da suka wuce zuwa matakin gaba da na karshe na wicem da final a cikin zafafan rukunin sai tawagar bayan da minici ta bar barsa da intar su fafata domin neman matsayi na biyu kulab babaruwa tuni ya tabbatar da kasancewarsa a zagaye mai zuwa bayan da ya samu maki goma sha biyu a wasanni hudu manchester city da real madrid da suka yi nasara a cikin rukunan sun sami wucewa zuwa matakin wicem da final tare da samun maki goma kwanaki biyu kafin kafin ƙarshen matakin karawar cikin rukunai. a wani muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu